ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma. Zababben shugaban kasa bula ahmad Tinubu ya samu lamba ta girma ta GCFR yayin da mataimakin sa Kashif fatima Mustapha ya samu lambar girma shi kuma ta GCON. Inda mutane suke ta raɗe raɗi da kuma yaɗa jita-jita a dangane da wannan girmamawa da aka yi wa Kashif tima da shi kansa Bola Ahmed Tinubu din duba da yanayin yanda ya kasance. Bola ahmad Tinubu ya kasance mutum ne jajirtacce haziki kuma fasishi mai tafi da abubuwansa daidai gwargwado yadda ya kamata. wanda haka zalika shi ma mataimakin nata kashim shatima yanzu haka abin ya kai ya kawo ga shi ma ya samu lambar girmamawa a nashi bangaren wanda muhammadu buhari shi da kansa shi ma ya dau wannan lambar girmamawa ya ba su kuma ya kara jajantawa lallai babu shakka dole ne mai farin ciki da murna duba da irin waɗannan abubuwan da suke ta tunkarowa na sanja sabuwar gwamnati haka mutane mabiya suke faɗa sai dai kuma ba a nan ne gizo yake sakar ba yayin da waɗansu waɗanda ba sa goyon baya suke ta ƙoƙarin da tarzoma a dangane da lokacin lokacin rantsuwa da zai zo sai dai kuma ana nan ana ta yi wa abubuwan hanci kamar yadda wannan nasara ta sa aka ba wa waɗannan hazikai jajirtaccen shugabanni na yanzu zaɓuɓɓu kuma wannan babban abin gudunmawa lalle babu shakka kuma ya kamata mu taya su murna da farin ciki duba da cewa ba kowa ne karansa yake kaiwa ko a yi mai wannan lambar girmamawa kuma a bashi wannan gagarumar kyauta ba sai dai mabiyansu na yau da kullum ku taya su da farin ciki sai dai kuma tunda dai an gaya muku cewa hakika akwai wata tana nan tana ƙasa tana dabo to kafin dai mu je cikin labarin tsinin gadan-gadan ku biyo mu da subscribers hakika an bawa kashim shitima lambar girmamawa shi ma kuma ahmad bola tinubu an ba shi lambar girmamawa duba da kowa da kowa ya sani cewa idan dai har irin wannan lokaci ya zo akan buƙaci wasu abubuwa a dangane da mutumin da ya kasance na gari kuma na kware kuma haziki kuma fasishi mai tafi da ayyukansa daidai gwargwado ta yadda ya kamata kamar yadda aka ɗau lambar girmamawa aka bawa bola ahmad tinubu a wannan lokaci haka zalika shi ma kashim shitima aka ba shi ba tare da ƙasa a gwiwa ba duba da cewa don nasa nasarar da aka samu an samu ne ta bangare biyun waɗanda suke sun zama hazikakku kuma sun zama jarumai wato debola ahmad tinubun da kuma shi kansa kashim hitima hakikanin gaskiya murna ce a fuskar sufal da kuma zuciyarsu duba da yanayin yadda lokaci yake ta karatowa wanda buhari zai handu oba da gidan gwamnati zai kuma ɗauka ya bawa bola ahmad tinubun kamar yadda doka ta ka'ida kuma aka tanada idan dai lokacin ka yayi dole ne ka hakura ka sauka duba da yanayin yadda talakawa suka fito suka cirandan fitar go suka zo suka kaɗa wannan bola ahmad tinubu ƙuri'a har ya zama shugaban ƙasa to dole ne a ba mutane ra'ayinsu da kuma zaɓin abin da suka zaɓa haka zalika da shi kan shi kayan shatiman a matsayin mataimakin shi bola ahmad tinubu inda abin murna ne da farin ciki ya kamata a ce mutane su ma sun nuna murnar tasu a fili duk da cewa ba duka aka tare aka zama ɗaya ba kamar yadda aka hango masoyan bola ahmad tinubu da kuma kashim shatima ɗin sai kuma aka hango ta wani bangaren su waɗansu ba sa goyon bayan wannan lamari musamman wannan lambar girmamawa da aka basu a wannan lokaci ya yi matukar harzuka waɗansu mutanen da fito da abubuwan da yake ransu da cewa sai a yi rantsarwar mu gani wanda kuma a kwanakin baya kafin a zo kan rantsarwar aka yi ta jita jita da cewa ai ba ma za a zo bangaren rantsarwar ba za a yi fatali da wannan gwamnati da kuma irin mulkin da ta ci don haka suke fata da kuma alfahari akan cewa tun da dai har an san da cewa za a yi fatali da wannan gwamnati da ta ci an dai an je an kai abin kotu to ba su da wani haufi da kuma wani abu da zai damu zuciyarsu sai dai kuma yanzu haka sai aka hango aka akasin hakan har ranar rantsuwa ta zo to hakan ma ba ya kasa a gwiwa ba sai ake yin waɗansu zantuttukan da aka san cewa za su tayar da magoya baya hankali da kuma waɗanda ma ba magoya bayan ba amma dai muna buƙatar Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu zamo tsintsiya maɗaurin kiɗa ya kasance babu ruwanmu da wani sa wani abu da kuma wata jita-jita a cikin ranmu ya sa kuma a rantsawa a gama lafiya ya sa kuma waɗannan waɗanda muka zaɓa mun zaɓi masu amfani waɗanda waɗanda za su zama alkhairi a gare mu ku ci gaba da yi mana comment da lakin masu mu na yau da kullum